Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalu. Marasa lafiya da ma'aikatan asibitin shifa da ke yankin zirin Gaza na ta ficewa daga asibitin a ranar Asabar. Yayin da rahotanni masu karo da juna ke cewa Isra'ila ta ba da awa ɗaya mutane su fice daga cikinsa. marasa lafiyan da jikinsu ya tsanani ba su da wata makawa illa su ci gaba da zama yayin da ma'aikatan lafiya kalilan suka rage a asibitin dakarun isra'ila na idf sun musanta ba da wani umarni da ke cewa a fice daga ashifa wanda shine asibiti mafi girma a yankin na zirin gaza cikin wata sanarwa da dakarun na idf suka fitar a ranar asabar sun ce babu wani lokaci da isra'ila ta ce marasa lafiya da ma'aikatan asibitin su fice daga asibitin sai dai dakarun na isra'ila sun ce sun yi magana da daraktan asibitin kan yadda za a samar da wata kofa wacce mutanen da suke so su fice daga asibitin za su wuce a gefe guda kuma ma'aikatar harkokin wajen jamus ta ce ta gudanar da bincike kan yadda ake tafiyar da tallafin da ta ba a falastinawa tana mai cewa bata ga wata alama da ke nuna an karkatar da tallafin ta hanyar da bata dace ba ranar asabar ma'aikatar harkokin wajen ta jamus ta bayyana hakan bayan binciken da ta gudanar biyo bayan harin da hamas ta kai wa isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba nahiyar turai na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da tallafi ke kaiwa ga yankunan falastinawa da isra'ila ta mamaye waɗanda majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin na ɗauke da kusan mutum miliyan biyu da ɗigo ɗaya da ke buƙatar taimako cikinsu har da yara miliyan ɗaya sanar da wannan sakamakon bincike da jamus ɗin ta yi ya haifar da muhawara a gida da wajen ƙasar inda wasu masu suka suke cewa ba al'ummar Falistina ba ce ke da alakin hare-haren Hamas. Hukumomi a Berlin sun nuna cikakken goyon bayansu ga Isra'ila. Suna masu cewa tsaron ƙasar shine dalilin matsayar da suka ɗauka na alakin laifin kisan kiyashin Holocaust da ya salwantar da rayukan Yahudawa kusan miliyan shida waɗanda dakarun Nazi na Jamus suka kashe. wani gagarumin harin jirgi mara matuki da rasha ta kai kan wasu muhimman wurare a ukraine ya sa an samu katse wutar lantarki a garuruwa da ƙauyuka sama da 400 a sassan ƙasar a cewar jami'an ukraine sai dai makaman kare hararin sun kakkaɓo 29 daga cikin jirage mara matuka 38 ƙirar iran da aka harbo daga yankin rasha daga karfe 8 na daren juma'a zuwa 4 na wayewar garin asabar ma'aikatar kula da makamashi ta ce yankuna 416 a odessa da ke kudanci da zaporozhia da ke kudu maso gabashi ne suka kasance cikin duhu bayan da hararen suka lalata hanyoyin wutar lantarki kazalika harin ya lalata wata matatar man fetur da ke yankin na odessa har ila yau harin ya lalata wani ginin wata ma'aikata inda har wani farahu hula ya ji rauni kamar yadda dakarun ƙasar suka faɗa a wata sanarwa da suka wallafa a manhajar telegram a arewacin yankin chernihiv da ke da iyaka da rasha da belarus harin ya lalata wasu gine-gine biyu a cewar sojojin ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban liberia george weah ya amince da shan kaye bayan da mafi akasarin sakamakon zaben da aka fitar na wucin gadi ya nuna dan takarar jam'iyyar adawa joseph boakai ne ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a zagaye na biyu a wani jawabi da yi wa al'ummar kasar a daren juma'a shugaba waya ya ce al'ummar kasar liberia sun bayyana ra'ayinsu kuma mun ji kiransu shugaban ya kuma yi kira ga magoya bayansa da su yi koyi da shi su amince da sakamakon zaben sai dai bai bayyana cewa ba zai sake tsayawa takara a nan gaba ba yana mai cewa wata dama za ta sake zuwa mana dan shekaru hamsin da bakwai waya wanda tsohon shahararren dan wasan kwallon kafa ne ya lashe zaɓe a shekarar da 2017 inda ya kada abuwa kai sai dai farin jininsa ya dishe cikin watanni shida da suka gabata sanadiyar kuma tattalin arziki da ya addabi kasar ta liberia wacce ke yammacin afirka labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba. A yau ma dai muna kasar Ghana inda wakilinmu Ridwan Muktar Abbas ya haɗa kan 'yan ƙasa domin su warware matsalar samun katin zama ɗan ƙasa. Za mu ci gaba da sauraron mahalarta zauren. Bismillah malami na gaba. Salamu alaikum. Samun da ake National Identification Card. Sarki yakin Fulani na Greater Accra Habib Dambaki Ibrahim ya garanti na sarki da kanshi na Fulani Greater Accra duk Alhaji Masauda bas Dambaki ya garanti na da ya zo wake filmin form ya tambaye ni ni na na fito shi na ce mai ni ba ta ni na ma na great accra shi ya shuru shi ma na tambaye shi shi ina ya wai shi bagwanji ne na tambaye shi na accra fi shi accra shi ce a ya na ce ba don aikin ba ka tambaye ni ni na na to an ba ka sani ba kuma barin farima mamman tumbuktu ina kauli tun ba daki kuma muke da kauli wanga abu yana faruwa in ba ka ka express kanka shi na tambaye shi abin da yake tambaya na yana cikin form shi ya ce wai shi oh tsakani ni da shi shi na ce mai to ina so ya tambaye ni abin da ke cikin form kar ya tambaye ni abin da ke tsakani ni da shi in dai ya tambaye ni abin da ba shi cikin form ya bari ni na film na don Allah muna ba da hankuri yanda da yi wanga abubuwa kuma na biyu yawancin da ake kawo ba san tarihin unguwan ba in dai da zo unguwa na da sarakai akwai manya ko da da kawo su a bi da su an yi sarakan ko opinion su san tarihi unguwan da su tambaya don unguwa salamu alaikum ina mai sunana ahmed bari ni ne national organizer na tabital polaco international ghana chapter um, na international ya zo shi ghana kuma ni ne president fulani youth association of ghana ina mini honorable ne kuma na fira sosai kan lokacin da sarauta ya zo ne kuma fira da naje garin kama insha Allah eh, yana min dai as youth na maganan fulanawa mu muka san abin da ke faruwa cikin daji to jiya da safe yau da safe ga na komo from ejura da yeji abin da ke faruwa as at now yanzu hakan da muke magana zan ba da short story sakaran jiya na ji na hadu da fulanawa don muna gamu da su muna musu magana muna sensitizing shi muna ni just within one minute ga lori ya bullo ba uniform an rika bindigogi macho macho me zo suka zo jikin lori na gizo suka tambake da nace ne ne suka ka buji suka suka ta koina na ka ce gudana hankali sai na tambaye shi kaman menene wai inda fulani ke duka akwai mugun mutum wurin nan sai sai sa saboda shi ka biyu ne ka zo nan ga ko wai eh wai domin sun kama wajen su kwanacin ga barayi ne da abubuwan nace kun kama suna sata ko dai kun suspect wai sun suspect nace idan su ko suna prison wajen kuma an zo da su akra in kat magana na dai short abin da ke faruwa ma fulana yanzu haka one batun document zai ban batun shi voters id card lokaci election kai all the political parties ko da interest a jikin fulani an ce kowa je yi political parties duka an jasa ni fulani yi after election ya kare um, immigration na ka ce fito da id fito da uh, voters id ka sha sis a ce ke ba ganiya ba ne you can't be a ganiya because ya fulani gana card ba mu batun shi ba mu haji wannan aside recently nga polisaye akwai polisayen da aka form ctu counter terrorism da wajen sabubuwa suna kamun suspected Fulanis. And what they do, they shoot them and kill them. And they don't even give the bodies back to the, to the families. As we speak, there are more than 50 dead bodies da ba retrieve ba. As we speak now, mu wannan aside. Um, sarakai da indigens ma yanzu haka sun adapt strategy in sun ga kula na wuce shanayen su suna force su kama shanayen su haji don ya zama fulani fulani bai da bakin magana muna da wannan kuma je and honest honorable in dai care is not taken along the line in dai fulana za su strike mu muka san what is on the ground muna musu magana ko because na da ji kana wuce da ka ko dai eh, eh, property ka shi ka gan wani an ne excuse my language recently sunday da zamu yi addu'a daga zakoli fulana wa nine aka kashe sunday gani 40 days za mu je har yanzu mutane uku kada ka kama mutane over 100 suka suka yi wannan abu me faru saboda mun zama fulanawa to ana bu abin da yake so ya kai garin manyan mu da ke dangane da sarakai mu sani in dai ba duba an fa solution ba wallahi abin da zai zuwa gaba bai da kyau abin da ke fara burkina northern northern part of nigeria duka ina kan gano ya fara assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana sunusi ali Ahmed waziri na sarkin hausawa ankara duka maganan nan da aka yi um, an gwada irin kokarin da iyayenmu su kai kakanninmu cikin garin nan amma har wa yau kamar ba yadda tsakaninmu da so-called indigens na garin nan bi ankarawa asantawa wane ne da wane ne har yanzu kamar mu ba su yadda da mu ba ba su ke muna wannan kallo makaucinka wanda kuke aiki da shi wanda kuka yi hurɗa fiye da shekaru hamsin da shauransu har gobe ina ma wannan kallo akwai kungiyoyi akwai yan waye mu musulmai da muka yi kungiyoyi da su akwai maganganu ne da yawa yan waye mu da aka yi aikin soja a wani tarihi wani ma babba da muka san shi ina tare da mu ina tare da babban limami sun yi aiki akwai wani wa shi ma soja ne ya taba gaya mai ku an ba ku dama kuma kuna son ku kawo waɗansu an ba ku dama kuma kuna son ku kawo waɗansu mene yake nufi na ji wanda suka san labarin nan sun sani sannan bayan shi akwai kungiya na musulmai da suke ɗaukan nauyi ko suke kula da labarin sallah eid planning committee yan waye mu ankarawa ankarawa masu kasa da suka musulanta. da suka zana musu leta. muna so mu ma mu shigo ciki a ba mu tsarari mu ma mu yi sallah aka ce a ku je ku zana leta sai suka ce mu da garin mu mu da garin mu za ce mu je mu zana leta to wanda suka ce ku gano leta su wa garin su bane shi sa me yasa ba yadda har yanzu yan garin ba su yadda da mu ba akwai wani abu da ya kamata mu yi da ba mu yi ba yasa in muka duba nan mu duba nan kila akwai wani aiki da ya kamata mu yi da sarakanmu saboda sarakanmu da muke da shi kasan sarki minti daya zungoci sun da muke da shi akwai su sarakan ba su da irin matsalolin da muke da shi ba su da shi ko me suka je nema ara musu to ya waɗansu suke da matsaloli kila ko na aiki da ya kamata mu da kanmu mu yi shi sa na ji na tsaya na sarki shi ma wannan wuri aduwa na ah, sunana mustapha sale Galadima fulani great accra manyan sarakuna yayan nina da kan nina yan duka to shinkara kuma salamu alaikum to abin da aka fadi duka gaskiya yanzu muna face a lot of challenges and most of them they are deliberate ana yi ne saboda ka zama dan zango magana muke yin ga ai magana da yawan ka je passport a ce kai wani tribe ne kai ne amma muka duba form su na passport ba tribe ciki ba tribe ciki gane form su duka tun kamar lokaci a can baka cire wannan ba tribe da da muke yara passport akwai tribe yanzu ba wani amma ka zama dan zango sha kawo wannan issue of tribe abinda akwai ne place of birth inda aka haife ka the second thing ne shi hometown to ban sani ba ko ghana muna da different dictionary mu faɗi da kanmu gaskiya don in ka je website dictionary hometown ne where you grew up and have your principal address ko a je check that's the meaning of hometown na yi wanga daga passport office aka ce wance na fito ba ko nace ban san sawan ba e ce nace wani fulani ne akra na fito kuma mu ba mu zo mun ga gari ba mu zo mun kafa gari ne wannan fi kakana mutu na kin oh to da suka zo da suke kwana da kunama da mini ciki kira. ina kuke yau ya zama gari wani ya doko ba shi nof ya zo yana cewa ni dan gari ne kai ba dan gari bane kai ka zo ga gari mu ba kakannin mu sun ga gari ba sun sun kafa gari ne kuma kasuwan da ke gane duka duka cikin zango yake mu yan zango mu muka kafa ka gani so shi authority ku duba ko za reorientate officers mu to know the meaning of hometown hometown is not about ethnicity is where you grew up and have your principal address. Na je kai brother na hospital aka ce wai mu lokacin da aka fara health insurance. Wai mu foreigners muna health insurance. Shi ne ce ko shaka tambayar wa bana fito Ghana shi ne ce a shi ma zai ce ban ka Shi ne ce tambayar wai ina wa bana fito shi ne ce wa bana fito Gold Coast. She she ta shiru shi ne ce obadi bot mi ga Gold Coast she tana ota no jami. She wani ce mata nuno ta nuno na kobo. Shi ne ce da aka yi babana ba gana. ni ya kafe ni gane ya ni na gulko sa kafe su gani sai shi authority kaman kana dan wani ya fadi abu da yawa na tafiya balle zo kam namu fulanawa ba mu son gobe cikin zaman lafiyan da muke gane zama wani abu amma so shi ai kokari a duba a duba ya sa duba yaro dan samari ah, assalamu alaikum to da farko dai sunana muhammad mafuz bashir daga unguwan fadama to mun ji dai magana da kowa da kowa ke faɗi ya yi kama da maganar da nake da shi ya yi kama da magana da wani ma zai tashi faɗa da yake abin da muke gani a cikin garin da muke cewa namu ne ba wani garin da ya zama namu banda gana mun bar nan mun keta boda mun je togo ma za a nuna mana bambancin kabila balle ma muka keta eh, boda muka je can najeriya inda ake cewa nan muka fito to zango dai sai mu ce ya kunshi abu da yawa abinda bature ke cewa melting pot an fito ko daga ina an zo an haɗu yaren hausa ya goge kowane hausa da eh, kowane yare an zo yare guda ne ake ci za a samu agbe ma hausa ne yake yi a samu ba an kare ma hausa ne yake bejin an karancin ma to yanzu an ce mu mutanen zangon ba hausawa ba ne ko menene sai sa ni question biyu nake da shi farko zuwa ga lawyer na biyu kuma zuwa ga eh, coordinator na farko eh, zuwa ga lawyer shine wani abu ne criterion da ke qualify one ya zama ganiyan na biyu zuwa coordinator wani mataki ne gwamnati zai ɗauki wannan abu ya iya magance mana wannan da muke da shi tunda mun zo mun zauna mun yi magana da yawa mu sarakan zango da sarakan zango sun zo sun faɗi ma gwamnati kamar ga abin da ke damu sarakan zango ba za su iya zuwa su ce passport office ce sun zo su yaki da su ba don a magance musu wannan gwamnati da namu ne eh, mu mutanen zango da kowane mutum in gana sai sa zai zauna ya naɗe hannu shi ne ya ce kamar wayancan mutane na da wayancan um, ba mutane na ba ne ko ya za a yi salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa an hasasa protocols da dama nima ina son sai ka wannan protocol yi magana suna na abokar garba usman harkan fulani mu ne harkan fulani don ga cewa kamar mutum fulani ya yawa eh, waziri na kin wazirin fulani na ana kira sa'annan kuma shugaban fulani su babu gaba daya na ma bin da akwai shi magana na zuwa ga lawyer ina min akwai wata doka da ke gwadawa kamar waɗanda ke cikin ƙasan gana gana ta samu 'yancin kanta sun zama mutanen gana to ina so in tambaya da aka kawo Citizens Act ya fi da wannan ne ko a'a har yanzu wannan na aiki na farko kenan sa'anan na biyu akwai abin da united nations high commissioner for refugees suke ce mai statelessness idan mutum aka haife shi wuri idan an ya kasance inda ya sani kenan ba inda ya sani banda wannan wuri dole ya kamata kasan ta da cewa kamar shi ma dan kasa ne ina mene karshen binciken da na yi gana ba ta rattaba hannunta kan wannan doka ba gana ba ta rattaba hannunta kan wannan doka ba shi sa idan in gana ba ta yi ba me yasa gana ba ta yi wannan ba saboda wa'yansu mu cikin binciken mu muna da wani tunani da wani fahimta cewa kama ana gwada mayan zango wani wariya wani kiyayya shine cewa kaman min gafara tarihi na sa mutum ya wani tunani tarihi na sa mutum ya wani magana shekaru da suka wuce da dama mun ga abin da ya samu dan zango shi sa in wani bai taso yana kai hankulan mutane wannan wuri ana magana da bai kamata a yi ba shi sa ana ra'ayi ina gani wanga magana na wurin lawyer karshe magana na mu tuna cewa kamar ga cote d'ivoire watara mun ga irin rikicin da aka yi shi sa ba mu son irin wannan abu ya afku a wani ƙasa. Uh, honorable uh, shi mai godiya da kiran da kai zuwa nan ga abu biyu nake son address uh, taruwan da muka yi na farko personal experience abin da ya sa kuma wannan personal experience sorry nake ganin kamar yana important ina money uh, current government for a long time muna year of return year of return kuma <clears throat> sorry na mura ya nisa <clears throat> year of return nan money especially african americans european european uh, african europeans ko afro europeans They are sun zo kasan ga kuma na tourism industry ya benefit sosai amma personal experience da ni na samu nake so mu kawo hankali mu kan irin ababen da ke samun mu daga zango it's not just limited to mu da muke cikin kasan yana affect irin yayan mu ma da muka haife daga turai akwai yaya na wani nake bin bayan diyarsa mace azumi a haife ta belgium ita da kanta ta embrace ghanaian citizenship ta je don duwa citizenship is allowed ta je embassy daga belgium ta yi ta apply for ghanaian passport aka ba ta ranar da aka ba ta kira ni nan ni na nan tana can ta ji daɗi ta ce ta samu passport fast forward ta zo holidays because mu duka da muke haifuwa turai muna so yaya mu su zo gida gida kuma shine ghana gida shine accra gida shine kauli da waɗannan bayanai za mu dasa aya a wannan shirin idan allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba da sauraron manyan baƙin mu waɗanda suka halarci zauren. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya haɗa shirin daga ƙasar Ghana. Sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Bismillah. masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan shiri namu mai tarin albarka mai tarin rayuwar birni a yau mun ta tabo zuwa birnin Duwala inda za mu tattauna da wani bawan Allah wanda shi ma ya bar kasa ya zo nan haka domin neman halalisa. ko malam assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa To koya sunan malam? Mustapha sunan da yake nan ko Mustapha Abdullahi Mustapha Abdullahi to malam Mustafa Abdullahi barka da karamu a wannan wuri to she ga mu nan a wannan wuri eh a inda a cikin wannan shago naka me ake yi dai a nan haka eh to lalle na yana shayi ina sayar da shayi kai da sanki sabin da duka da su wato duk kayan karin da kayan karin kumalo da akwai su sai ya to mustapha tun yau zai tsawon shekara nawa da kake nan kasar kabori yau gaskiya na jima kasar kabori na so kasar shekara ashirin yau a kasar kabori shekara ashirin a bi shekaru ashirin a nan duwa da kake ne ko kuwa a nan duwa na da ke wato wasu garuruwan a cikin duwa kamarun ba ba zaga ba to wasu garuruwan muna zaga a muna dawowa an dai mun je bisikin amfani kawai muna dai muna dawowa tun da ka zo ka baro yin wannan sana'a ko ku yi lalle wannan sana'a ne kai amma ga kai yi wannan sana'ar bayan da kuma na taba wani kuma ta yi an yi su ka sa'a na ka zo wannan sana'a ko me ya kwadaitar da kai da ka kafu da wannan sana'a din ta ciyar da jama'a kuma eh abin ne ya zo haka kawai saboda dukkan takalmi bai zama yau da kullum sai mun ka canza tsari kuma muka tafi sana'ar tsari saboda tafiyar da ta dai ɗan mutumin gina ne, kaga daga nan ma ya yi? Nijar eh, suna da yawa ta sashen kamar <laughs> a wajen. Eh, lallai mutawa ya to mustapha akwai mustapha na da iyali kenan sosai ma to matan da yaran kamar su nau kenan eh, matan guda dai eh. yaran yaran takwas yaran takwas duk dai a ƙarƙashin wannan sana'a ake samu a ciyar da su a yi komai a yanzu a ƙarƙashin wannan sana'a ne hmm. suna nan ƙasar kamaru a ba su a nan ƙasar kamaru hmm. suna can gida ne da abinda allah ya sauka a aika musu eh. daga nan mustapha wato a nan kamaru din kuma kana haya ne ko kuwa ya rayuwar ta kasance eh to lalle muna haya ne muna haya wurin aiki kuma muna haya wurin baki idan kana son kira da mutuncin ka idan lokacin haya yayi ka je mai gida gidansa lokacin ba wani horo da zai kawo ba to babu wasu irin kalubale da akan samu na sukular aiki san aiki yau da kullum babu wasu matsaloli da akan samu da ake fatan kuma Allah ya magance mana wannan eto kuma matsaloli a koda yadda ba su kare a kan yaro ba kullum Allah subhanahu wataala ya kawo sauki dan biya da aka yi ta matsala ba a ga ko kan kare to daga karshe ko da wani abu da zaka yi faɗa masu kallon da sauraro ka san mun zo nan wuri ba mu gaya jama'a ba a nan wato wurin shayi naka a unguwar beka diskoke a birnin duwala wato cikin wato karamar hukumar duwala ta uku k'e to ko da wani ko da kake so ka wa masu kallo da sauraro a sashen hausa na majalar amurka wannan abin da ka sayar da masu sauraro sakon shi duk wanda ya fito a ƙasa waje sawa ka zo a nan kasuwar sawa ka shi a wata ƙasa sawa kai ɗan nijar ne sawa kai kamaru ne sawa kai duk ɗaya wani ƙasar da kake idan kai shi ne harabiyar ka ka sai a fi sabi da zai kana mai halaliya kuma tabar dibiyar abin da bai gane ka ba ko ba gaskiya abin da an rabuwa ka duk inda shi ka zai suna dan shi rabo rabo gaban ka iya zama to naka ne zai kuma in ba naka ne kuma ko ya zo zai fushi wannan tabbasa ka da malam ba mun gode da yawa to masu kallo da sauraro kun je da tattaunawar ta muka kasance da malam mustapha Abdullahi a nan birnin Kuwala wato a uh, na wato a nan kasar kamaru kenan sai kuma wani lokaci idan mai kowa mai komai ya so na ku muhammad bashir wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.